auditrices et auditeurs, bonjour. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Rukayoto Abdraman, accompagné par Mariam Adey. L'édition est assurée par Adam Adawaki et la technique Amina Hassan. Bonjour Mariam, ça Bonjour Kaya, alors comment allons-nous accompagner nos auditeurs aujourd'hui Nous débutons avec le flash d'informations suivi de l'entretien du jour avec euh, Ousmane Mahamadou, il est forgeron au grand marché de Difa. Ensuite, nous ferons un tour en région pour un reportage. Nous aurons la rubrique hebdomadaire après le loti préparé par l'équipe femme du studio Kalangu. Nous aurons la page du sport et de la bonne musique nigérienne. Enfin, nous bouclons cette édition avec euh, les messages vocaux de nos auditeurs. L'émission Le Niger sur Kalangu c'est maintenant. Fidèles auditeurs, nous débutons cette émission avec le flash d'information. Il nous est présenté aujourd'hui par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, bonjour Ruki. Bonjour Rafika. Alors pour ce matin, l'opération militaire Farao engagée dans la lutte contre le banditisme armé dans les départements de Madarumfa et de Guidarumji, a arrêté et présenté mardi aux autorités 67 bandits dont leur chef très recherché Baleri. Pour le procureur près du tribunal de grande instance Adamu Adamouada, des ces bandits seront conformément inculpés à la hauteur de leurs crimes avec avec l'aide du pôle antiterrorisme après avoir établi des preuves accablantes contre ces bandits. Pour rappel, la tête de Baleri était déjà mise à prix par l'armée nigérienne qui l'a classée 40e personne la plus recherchée du Nigeria. Dans un communiqué hier, le réseau des journalistes pour les droits de l'homme dénonce le licenciement des 30 journalistes du Canal 3 Niger. Selon le RJDH, c'est une atteinte grave aux droits des travailleurs et à la liberté d'expression. De fait, il appelle les responsables du média à revenir sur leur décision pour rétablir les droits des journalistes concernés en demandant entre autres la réintégration immédiate des journalistes licenciés sans condition. Le réseau des journalistes pour les droits de l'homme appelle les organisations de défense des droits de l'homme à se mobiliser en solidarité avec ces journalistes. Le Conseil de l'Europe a annoncé lundi 27 mai 2024 sa décision de ne pas prolonger au-delà du 30 juin prochain sa mission de partenariat militaire au Niger en raison de la gravité de la situation politique actuelle dans le pays initié en 2022 sous le régime de l'ancien président Bazo Mohamed, la décision du Conseil vise donc à constater un état de fait, d'autant que les 4 décembre dernier, les autorités nigériennes de transition avaient dénoncé l'accord relatif à l'établissement de la mission européenne de partenariat militaire ainsi que la mission civile ECAP Sahel Niger. Voilà pour le flash de ce matin. Merci Refika, Passez une excellente journée. Merci. Chers auditeurs, pour bien nous installer, nous vous proposons le titre Baba Lega Tagari de l'artiste Soul MDM Crew. Matanagari Nagari est le titre de cette chanson que vous venez d'écouter, chantée par l'artiste Soula du groupe MDM Crew qui met en valeur les qualités que dispose une femme au foyer. Effectivement, Mariam, il faut noter que Soul et son frère Zab constituent le groupe MDM Crew qui est de nos jours le groupe de rap le plus écouté par la jeunesse nigérienne. Nous leur disons bon vent. Chers auditeurs, nous vous proposons de suivre la première partie de notre entretien sur le travail d'Ousmane Mahamadou, il est forgeron au grand marché des, des DIFA. wannan aiki da na fara shi ya jima paske tun ina sai yan sai da akwai wani eh, grand fair kimo nake zuwa wurin shi kwanje ba kansu duka ina wurin shi haka da karatu ya tsaya na yi continue eh, mi da mi ne kuke yi nan ga eh, nan kamar muna yin abin da ya shafi kayan noma abin da ya shafi kayan aikace-aikace kamar murafu da kes da kere-kere dai na zamani duka muna yin su da kayan noma da shari sharatu duka muna yin su a nan eh. to da wani irin karhe ne kuce ayyuka eh kamar karahunan da muke ayyuka gaskiya eh, su ne a yanzu ma muke cikin eh, matsalan su da dama saboda yanzu babu karahuna duka kullum ana tattare karahuna ana yin kasashen waje da su kenan wani lokaci in akwai muwayan muna iya zuwa lamara mu sai karfe mu zo mu yi aiki in babu kuma muna bi yan ajakuta wannan masu sayan karfe Eh, muna warewa suna auna muna par kilo hmm. eh. Eh, ina ne kuke samun kare. eh karhe yawanci muna samu a nan cikin gari kamar motocin da aka sare ko kuma wasu tsohin karafuna haka daga garaji an hudda muna samu muna saya amma akwai wahala da siya ba kamar da ba hmm. yanzu muna sayan karfe da tsada ne mai amma abubuwan da muke kera ba su da valer sosai kamar yadda za su ba mu riba eh, in dai an ce an sha an biya ma yara karatu alhamdulillah inda muke ta eh. to ku nawa ne kuke aiki tare eh yanzu dai ina da kamar yara a faranti guda yanzu ga gudan na a tsaye banki gudan bai samu zuwa ba sai dai ko an jima eh. kuna da kuna koya musu ne yaya ake aikin ko eh ina koya musu eh, aiki sosai ma kamar nan yanzu ni eh, na sha amsa bani kamar yara ma ina ba su formation haka eh, kamar kafka haka ko kuma wasu ong wani lokaci suna dan ba mu formation a shekarun baya dai muna ba yara foro kaɗan kaɗan haka na bisa aikin karfe na kira reka ne yana ba su horo ko eh to eh ba reka ba ne mu da yake yanzu muna da cooperative a nan kin so muna tare da 'yan eh, semani eh, wani lokaci su ne in kama formation ya fito kawai kafka suna ba mu abun da kuka koya kikin horon eh. kuna yin shi muna yin shi sosai sosai don yara suna gane aiki sosai sai dai zamanto matsalan daga wajen in sun kare Eh, kayan aiki kenan dole a fere ne za su tsaya su ci gaba da aiki eh, to bayan horo aikinku yana yi sosai bayan horo eh to eh bayan horo eh akwai ci gaba sosai tunda akwai karuwa na fasa'o'i da ake samu a gyara aikin a ci gaba da tafiya da kenan akwai ci gaba a hakan eh akwai yaron ku kaman iyakku da kuce koya wanga eh akwai yanzu haka wannan eh kamar yaro na ne ma wanda na haife shi eh kuma akwai gudan shi ma in babu ecol yana zuwa yana muna aiki tare da shi eh. to <clears throat> menene matsalolin da kuke fuskanta a cikin wanga aiki eh, eh gaskiya yanzu matsalolin da muke fuskanta kamar na kayan aiki ne kamar karfe wannan yanzu karfe ya zamanto wani in ka sayi shi ma riba ma babu in ka ce za ka tsaya ka yi sharbon a sai shargon kai wahala kin gare da muke wuni muna aiki cikin zahi eh kuma gashi karfin baya sayuwa yanzu eh shine kawai mu yanzu yake damu mu matsalan kayan aiki kaman karfe in a ce in mun tashi muna samun shi ma a kusa da dama dama to wani lokaci dole sai ka aika yanzu kamar waɗanga abubuwan kin gani eh aika ne Nigeria ne wallahi an kawo Kano sannan kaga mutum ya lissafi a yanzu babu wani fita ba wasu kaya dole sun yi aika Nigeria a kama na sannan mu sarrafa mu sai da eh, gaskiya muna fuskantar kayan aiki matsalan kayan aiki a yanzu kamar babu karhe da za ku je a gari ku dauka ku zo ku yi aikin kamar recyclage eh eh gaskiya eh, ba babu bane akwai kaman su lamara wannan eh, duka suna sai da karahuna to eh, yadda suke sai da karahuna mu in mun ce mu sayo mu zo mu ciccira mu sarrafa abubuwan ne da yawa in mun kai lissafi sai mu ga babu riba a shi kamar a occasion karfe in mun samu occasion shine mai sauki a gare mu wanda za mu sarrafa mu samu wani abu eh. Voilà, chers auditeurs, avant de poursuivre avec la deuxième partie de notre entretien, marquons une pause pour écouter un, un deuxième titre, Al-Aïcha de Ali Akibili. Thank you. Aïcha est le titre que vous venez d'écouter de son vrai nom Ali Oumarou. Il est connu sous le nom d'artiste Ali Atibli. Dans cette chanson, l'artiste déclare son amour pour sa bien-aimée Aïcha. Voilà, chers auditeurs, l'émission Le Niger sur Kalangu euh, se poursuit avec euh, euh, la deuxième partie de l'entretien. To, ne ci gaba da kuka samu a cikin wannan aiki? Eh, gaskiya alhamdulillahi eh, mun samu ci gaba tunda kullum muna muna ƙara yawa aiki yana ƙara tashi eh, matsalar mu kawai kayan aikin ne kayan noma gashi kuma lokaci yayi muna sarrafa kala-kala kamar shari ne wannan duka muna sai da aje a yi noma da su eh, matsalar mu babba yanzu kawai kayan aiki amma ci gaba na aiki da iya aiki akwai matsalan kayan aiki ne da sauransu kawai shine muke fuskanta yanzu to kayan da kuke yi a wurin wiringa wada wane suke zo su sayi kayan ku eh kayan mu kaman sauran kayan kaman murhu da sauransu kamar mutanen gari suna zuwa suna saya akwai kayan da kuma ya zamanto dole eh, mutanen ƙauye village su ne suke zuwa su saya eh, kuma yanzu da yake damana ya kusa wannan mutanen ƙauye su ne suke zuwa suna sayan kayan noma su je su shirya su gyara gonaki a yi aiki kun taba samu kamar eh, kamawa zuwa ga gwamnati eh gaskiya kamawa zuwa ga gwamnati ba mu taba samu ba sai dai kamar kungiyoyi masu zaman kansu kamar ong kuroje wannan su suna tallafa muna bisa horo da wani lokaci bisa kayan aiki e duka wani lokaci suna taimaka mana wannan a shekarun baya da suka wuce to kuna da kira zuwa ga gwamnati ko menene kuke so gwamnati ta yi muku don ta kama muku eto gaskiya ni kiran da zan yi bisa ga gwamnati su kama muna mu masu aikin hannu da yake aikin hannu in bai zo na ɗaya ba zai zo na uku a niger eh saboda haka kayan aiki mu gashi nan sana'an za a iya za a koya ma yara za su iya to sai ya zamanto e kayan aikin shine matsala kenan dole yaro in ya koyi aiki ma babu kayan aiki a wadace akwai matsala ba zai iya yin aikin nan ba e kira nake ga gwamnati ta sake dibo mu a kula da mu masu aikin hannu bisa ga kayan aiki bisa ga ci gaban eh, aikinmu na hannu a kula da mu sosai eh, ɗari bisa ɗari ma ya kamata mu muna gani akwai ci gaban ƙasa a hakan to kakane kuka ga aikin ga eh, yau zuwa gaba anya yara suna ba aikin ga kaman valar sosai eh to kike eh, a kaman zuwa gaba abinda muke gani eh, yara in dai an kula din aka ba su suka iya aikin in ya zama to sun koye shiga kayan aikin dole ne za su kula da shi tunda shi ne suka sani eh me in ba su tsaya ba suka kula da shi suka yi aiki da shi shine ba za su kula da shi ba to duka wannan ana samun matsala ne daga kayan aiki in akwai kayan aiki kowane lokaci yaro ya zo a tele zai samu aikin da ya yi kenan in babu aikin in ya zo ma zama ne kenan zama wannan kullum kuma babu ci gaba a gare shi eh, akwai kiran da za mu yi a yara tunda muna da su suna da abokanai kuma muna gani muna tare da su a anguwa da gari gaba daya yanzu al'amarin yara wannan gaskiya kiran da zan yi sai ana su da uwaye da hukuma a gamu a lallabe su dai su san eh, aikin hannu tunda babu abun da zai fudda su sosai kamar aikin hannu kowane irin sana'a akwai akwai eh, kafinta akwai teloli akwai kira akwai masanori komai da komi kenan in eh, aka ja hankalinsu da uwayen da hukuma aka koya musu wannan abun fa suka gane da lallai abun nan zai amfani su ba za su bar shi ba Oui. Et vous venez de suivre là la fin de notre entretien du jour. Prenons une pause avant de passer à la rubrique hebdomadaire. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Bonjour à tous, bienvenue dans notre rubrique éducation numérique de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une menace qui concerne potentiellement tous les utilisateurs de smartphones Android. Pour vous éclairer sur le sujet, nous avons avec nous Ousmane, il est journaliste au studio Kalangu. Bonjour Ousmane. Bonjour Kaya, bonjour à tous. Bonjour Ousmane. Alors euh, Ousmane, les laboratoires de la Société de cybersécurité Zscaler a publié un rapport alarmant sur les infections des smartphones Android. Que se passe-t-il exactement Alors en effet, donc euh, l'entreprise Zscaler euh, a, indique avoir retrouvé au moins 150 000 appareils Android infectés par un cheval de Troie nommé Anatsa, également connu sous le, sous le nom de t Alors un cheval de Troie, c'est simplement un virus qui rentre dans votre euh, téléphone sans vous dire qu'il est là, mais qui fait des dégâts, donc en cachette. Alors, ce virus a été détecté dans plus de 90 applications disponibles sur le Play Store, qui ont totalisé en tout 5,5 millions de téléchargements. Et Ousmane, comment ce malware fonctionne-t-il et quel est son objectif Alors, il est conçu en fait pour voler les euh, informations bancaires des gens. Donc, il cible plus de 650 applications bancaires et financières à travers le monde. On l'a trouvé vraiment dans des centaines d'applications bancaires. Si vous, vous, en avez, donc faites, faites un peu gaffe. Alors, ce virus se cache dans des applications qui semblent tout à fait légitimes, telles que des applications de retouche photo, des applications de productivité ou des applications de fitness. Donc, même en téléchargeant des applications depuis les Play Store, ne sont pas complètement à l'abri oui, oui, euh, c'est ce que qu'on pensait. Même moi, ce que je pense, mais je pensais jusqu'ici, euh, alors que ça, fait vraiment des années qu'on nous prouve le contraire. Donc, ce que Z euh, donc l'entreprise, veut mettre à lumière, c'est que le rapport souligne les failles en fait du programme de vérification des applications de Google. Donc, apparemment, Google ne vérifie pas bien les applications qui sont mises dans le Play Store. Par exemple, deux des applications infectées identifiées sont PDR Reader et Film Manager. Euh, il y a aussi euh, QR Reader et Film Manager. Donc, si vous avez ces, ces, deux applications installées, mieux vaut les désinstaller. Donc, ces applications ont été téléchargées plus de 70 000 fois avant d'être retirées. Sur le, actuellement, elles euh, elles sont plus disponibles dans le Play Store. Elles ont été retirées. Donc, Ousmane, que pouvons-nous faire pour nous protéger contre ce genre de menaces alors, il y a plusieurs précautions à prendre qu'on répète tous les jours. C'est que d'abord, il faut être toujours vigilant lorsque vous téléchargez des applications. Même depuis le Play Store, ce n'est pas parce que c'est dans le Play Store que c'est forcément sécurisé. Ça, fait des années qu'on prouve le contraire. Alors, on dit de vérifier les autorisations euh, demandées par les applications et refuser celles qui vous semblent euh, excessives ou risquées comme l'accès par exemple euh, aux options d'accessibilité, donc tout ce qui est destiné souvent aux personnes euh, qui ont, qui ont un certain handicap, au SMS, si votre application demande accès au SMS alors qu'elle n'est pas faite pour euh, accéder à, euh, pour faire des messages, par exemple, une application de photo ne peut pas vous demander d'accéder à votre messagerie. Mais WhatsApp, il peut vous demander parce que c'est des messages ou à vos contacts. Et on dit aussi de privilégier les applications avec beaucoup de téléchargements et des avis bien rédigés, bien que cela soit pas une garantie. Donc, avant de télécharger une appli dans le Play Store, lisez les avis qui sont en bas. En général, les gens laissent des commentaires et plus il y en a, plus c'est mieux. Là, c'est bon à savoir. Est-ce que Zscaler a publié la liste des applications infectées Alors, malheureusement, non. En dehors des deux premières que j'ai citées tout à l'heure, donc Zscaler n'a pas encore révélé la liste complète des 90 applications concernées. il est donc possible que certaines d'entre elles soient encore euh, disponibles, malheureusement, sur le Play Store la prudence est euh, donc de mise. Merci beaucoup Ousmane pour ces informations. Nous espérons que nos auditeurs seront plus vigilants à l'avenir, à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique. à bientôt. <laughs> Mariam, on passe à, la musique, la prochaine musique. Vas-y. <laughs> Allah c'est de la bombe, bébé. si ce beat, tu viens, tu bouges ton corps. Phénoménal, NC radical, Benji, toi-même, tu sais, c'est de la bombe, bébé. si ce beat, tu viens, tu bouges ton corps. Oh, Gawar Hanawa, Idan Gana Hanawa, Nazam Wataram Baka Hanawa. ya ji fansa tuwa mashari mai loba ko yaushe na gane gidi yana ina jin daɗi kamar wata sallah dan tsananin daɗi na yi waka wannan waka yan soyayya ko kirfe bumbum bumbe ya ole ni gere mona muru mai loba waza ba faɗa ne ba kai yaro ya zagi babba duniya taɓawa ka wani ne ba zai taɓa ba wata ran da mu ake yi wata rana ba da mu ba za a kishe mu ai tilar mu bar ma yara ni da mata gurmi ko ta zaka يا راس طبور ون بلس سيكي بقول الزمان قال لك سنتير ابك دبل melanta bi kai na katis yarinya mai kyau ka gani kana so kwance ba a baka wata ran za a baka ke da musu gurmi za su baka yadda ke da musu gurmi ko sun yarda da kai ke da musu gurmi ko ta su baka yadda wata ran za su ger mon amour my lover dans cette vie d'amour soyayya je pense à toi ma chérie my ko yaushe na gane ki na ina jin daɗi kamar wata sallah dan tsananin daɗi na yi waka wannan wakar 'yan soyayya Cascati po ah, amin amin Vous l'aurez compris, c'était le titre Kid Soya des Rabé Oziri Megurmi et du rappeur Benji. Les deux originaires des Anders. Un featuring qui a bien cartonné et ça fait bouger la jeunesse nigérienne. Rabé est très connu dans tous les quartiers des Anders. Il est 11h passé de 31 minutes. L'émission Le Niger sur Kalangou se poursuit avec les reportages à des régions. Les habitants d'Arlit, région d'Agadez, se retrouvent dans une situation difficile. Ils essaient de jongler avec leur budget pour pouvoir se procurer les denrées alimentaires de base, à savoir le riz, les haricots et les mil. Les prix augmentent exponentiellement et la population a du mal à suivre le rythme. Notre correspondant Moutari Abdoulaye s'est intéressé au sujet. On écoute son reportage. sannan a hankali lamarin tsadar rayuwa na ci gaba da ɗauka wani salo a gunduma ta halitta haka kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da karancin kuɗaɗe ga hannun jama'a ko baya ga haka ana ganin cewa na tsakanin al'umma na ƙara riha da baya ga ra'ayi waɗansu daga cikin mazauna garin na alitta kan mai kuɗi kan talaka kowa zan cin shinkafa ke da an zamna wuri shinkafa shinkafa ta yi tsada duk abin da ya zamanto yanzu wanda mutum zai dan sai ya dan sarrafa wallahi bai sayuwa gwamnati ya kamata ya sa hannu kilo ko shekarun jiya ɗari da hamsin muka sai shi na wurin wake shi kullum arba'in arba'in ne ma ba a samu na ishirin a sabili shi a lokacin nan dala arba'in arba'in dala sattin haka ake samun shi ga saba'in yanzu tamanin ne ko yanzu in ka je rabi in baka da arba'in ba an baka shi in baka da tamanin yanzu ba a baka sabili ɗaya mu da yan kasuwa su dibi Allah su dibi annabi da su da magabata su taimaka ma talaka in ka ɗauko hanya nan ka diba ka ga irin azaba da birgar suke ma mutane bisa hanyar nan abu ɗaya in ka ɗauko shi birgar sai ya rike shi dukkan cikin tsadar rayuwa yanayin tsadar rayuwa a gunduma ta halitta ya bambanta da na sauran yankuna na ƙasar ta jamhuriyar nijar domin ko ya ƙara kuɗaɗe ba maganar saukuwa sai dai magana ƙari abin da ake dangantawa daga ne 'yan kasuwa mataimakin shugaban 'yan kasuwa abdulkarim abdu ya nuna cewa abin ba daga gare sai ke ba wannan takarran da ake yi na da da komi duka wannan iko ba ruwansu da shi kuɗin da ake basu da su sai an ba saboda yan kasuwa mu akwai wanda ya taba so kayan abincin ya zo da shi ya auna arlit bai ji daɗi ba ƙara so kayan ya zo ya auna a agadas bai ji daɗi ba kenan wannan abin duka duk ne ya sa duka yan kasuwa arlit yanzu dole ne da zuwa za mu zuwa mu mu so kayan mu mu kawo saka in tsada suka yi mu zo mu ba ku da tsada in ara suka zo mu muku ara mu abin da ya dame mu birgadi ne kayan aka kawo su na abinci bai kamata a ce a zamanin ga sai an ce an yi awo ko sai ka ba birgar wani abu ya kamata iko su su gane wani kote duwan da komi su kawo yan kasuwa sauki surtu wurin kayan abinci mota in dai rubuta mata arlit za a shida to a bar ta layya ta kawo layya ma zo arlit abin dai shirin anan shine irin matakan da hukumomi za su ɗauka game da koke-koken da ake yi ga jami'an tsaro da ma matakan da ya kamata a ce an ɗauka ga fuskar yan kasuwa domin talaka ya kai ga samun sa'ida. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Voilà, fidèles auditeurs, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur sportif Hassoumi Grouza est dans la place. Bonjour, bonjour Bonjour qui, bonjour Myriam. Alors, euh, poursuite des éliminatoires de la 49e édition de la Coupe nationale de football au Niger. Oui, et Fan, euh, le premier du classement euh, provisoire de la Super League, a battu l'AS Garde nationale sur le score de 2 buts à 1. Une sportive de la gendarmerie nationale a eu raison sur le Liberté FC de Niamey sur le score de 2 buts à 1. À l'intérieur du pays, Wambei et Zongorzo, de, deux clubs de Maradi, se sont confrontés, score final, 1 but à 0 en faveur de Wambei. Arlette Urana a écarté le Sahel sur le score de 1 but à 0. Au programme des demi-finales, Wambei de Maradi affrontera l'Union sportive de la gendarmerie ASFAN croisera le fer à l'Urana d'Arlit. Notons que le vainqueur de cette Coupe euh, nationale représentera le Niger à la Coupe de la Confédération africaine de football. Poursuite également de la Super Superliga du Niger-Grouza. Oui, Myriam, euh, il faut noter que le résultat de la 27e journée est comme suit. Liberté FC et Zumunta se sont séparés en queue de poisson sur le score Tembu partout. La Renaissance s'est inclinée 0-2 devant l'Est Nigelec. GST de Tawa a perdu devant Jean Gorzo de Maradi. 1-3. 1-3. Euh, Adosso Tagour et Espoir de Zender ont fait match nul 0 but partout. Au classement provisoire, ASFAN occupe la première place avec 56 points devant la Garde nationale 54 points la Nigélec troisième avec 46 points. En bas du tableau, nous avons Tagour de Dosso 23 points, Espoir de Zender 23 points et Akukana, Darlit 18 points. Voilà pour le sport d'aujourd'hui et demain, ça serait avec Adam. <laughs> Merci Asumi Grouza. On passe directement au portrait Mariam. Notre star du jour est âgé de 51 ans. Lui, c'est Adamu Amadou dit Zoé, il est natif du quartier Yentala Kalao dans l'arrondissement communal Yamei 1. Coiffeur professionnel, Zoé a formé plusieurs jeunes dans son quartier. Avec ses métiers, <clears throat> avec ses métiers il est autonome financièrement et arrive à subvenir à ses besoins. Voici son portrait avec Omar Hama. Debout dans son atelier de coiffure, une machine tendeuse à la main, Adamu Amadou s'apprête à coiffer un de ses clients connu sur le nom d'artiste Joey, Adamu est un maître coiffeur, un métier qu'il a appris depuis qu'il était au primaire. Après plusieurs années d'apprentissage, il a ouvert son propre atelier au quartier Yantala Kalao. Avant que je sois un coiffeur, j'étais élève. C'est en 97, après les élections de Barré, que j'ai fait un salon. Bon, j'étais resté avec quelqu'un juste après les vacances, comme je coiffais mes collègues et les gens du quartier. Il m'a interpellé, m'a dit, comme les vacances, je ne faisais rien, de l'aider à travailler. Donc euh, la même année, lui, il a abandonné, il est parti sur autre activité. Donc moi, j'ai continué le salon en 97. Je partais à l'école, je ferme, la soirée, je viens, je continue jusqu'à la nuit, je prenais mes cours. Jusqu'à en première, j'avais abandonné l'enseignement général. Je me suis inscrit avec euh, le fonds que j'ai trouvé à l'IAT en 99 pour faire mon BP d'abord, après j'ai fait le DAP. Malgré les préjugés et les stéréotypes liés à sa profession, Joey a su se faire une place et se faire respecter dans un milieu parfois difficile. Par exemple, dans la coiffure, au début, les Nigériens, ils donnent cet métier comme une basse classe. Parce que chaque fois quand les gens venaient, on causait, on me dit je ne suis pas nigérien. J'ai dit je suis nigérien 100%. Mon père est Touareg, ma mère est rêve. Parce qu'on dit les Nigériens ne raisonnent pas à ces niveaux un élève, tu ouvres un salon de coiffure, un métier dont c'est les étrangers qui viennent faire ça. Je même avec les filles, quand tu dis tu es coiffeur, après la personne va voir que c'est pas la même esprit. Quel qu'en soit les métiers du monde, on peut développer ça en innovant. Vraiment, c'est des contraintes sociales. Mais finalement, les gens ont compris que tout métier, vraiment, peut, de l'homme à se développer. Hassan un de ses collaborateurs estime que Joey est une personne passionnée par son métier et soucieuse de toujours offrir le meilleur à ses clients. Il ajoute que travailler avec Joey a été une expérience enrichissante. gaspeno gara wesino ne fam donc ni kan calbe din dinno bon be ce métier lui a permis de subvenir à ses besoins financiers y compris le paiement de ses frais de scolarité jusqu'à l'université aussi Joey a pu assumer ses responsabilités familiales en étant marié et père de famille tout en formant également plusieurs jeunes du quartier dans le même domaine professionnel Merci Omar Hamma pour ce beau portrait. Dernier tour à musique avec euh, l'orchestre Gumbestar de Maliaro qui nous chante Mega, une manière de bien clôturer l'émission. Songa ibara gano ture gano. Songa ibara gano ture mai gai. Wayin funai no sar mai para. Wayin kangai mai gai para. Mana manno mai gai para. Mai gai. Sorbonne la say ama may gay gondal barka may gay para nay ganar wata may gay ga dar gol may gay para panjo may gay gono mena may gay para babil no may gay para kunday see, see. Tanguricha kamera, wonderful kamera, neni ni kamera. Maybe go na no ba sin na church no. Maiga. Sano sai ne tura maiga. Maiga. Sano sai ne rai na baba. Maiga. Ayo sauda baba. Maiga. Abdullahi baba. Maiga. Maiga gondal barka. Maiga. Mere sorwa maiga. Voilà, fidèles auditeurs, c'était le titre Maïga du Goumbé Star de Maliaro. L'émission Le Niger sur Kalangou se poursuit. Mariam, on va attaquer le loti. Oui, Ruki, dans la rubrique loti de ces nous aborderons la question des maltraitances des enfants. Mais qu'est-ce qui pourrait bien pousser un parent à maltraiter son enfant Découvrons-le ensemble dans ce loti que nous présente Samira Rouafi et moi-même, <laughs> et Abdraman et matso ki ji matso ki mamma menene na kara aiki ina iya in je in ki kin kare wankin eh na yi shi wanke kwanonin hwa na yi duka mamma to kin yi shinhuda na yi naku mamma sha biyu na dare me kike jira ki je ki yi shinhudar yayun naki mamman yiwa nake ji na yi su daga baya la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke ji mini wannan yarinyar a shekara goma sha biyu tuni ina magana kina magana wuce min daga nan kuma allah ya sa kar kishin waɗannan na yan uwanki ke balkisa hmm? ya kina ni nike miki magana kuma kina mini kina zumbuɗo mini baki a'a ba haka ba ne ba ma. sai kin yi shin waɗannan kuma zan gani wa zai baki abinci yau da dare ne sai dai ki mutu da yunwa ku yi hankuri mamma mine ne ana ta cuwa-cuwa haka? Eh, yar leleta, mun tada ku ko? To ku ku huta ku, yanzu an yi muku wuɗa ku ku kwanta. Kin gani ko? Kin tada mini yaran ga. Dalilinki ba su hutawa su ji daɗi a cikin gidan nan. Mama da Allah ka ku buge ni ku yi hakuri. Wane ne ke kira na yanzu haka? Ah, salamu alaikum. Ya ne kawa? Kin iso? Ah, to, yayi kyau, ina jiran ku. Ke, Balkisa, Na'am mama. Zo ki ta yi maza maza ki gyara ɗakin nan ki gyara shan huɗa kuma hallau ga ƙawata nan ta he. To mama. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Zainab kun iso? Mm, gani nan dai kin gani. Barka da isowa. Barka ka dai barka. Kai kai masha Allah zo zo zauna. Balkisa. Na'am mama. Zo ki kawo mama maki ruwa. To mama. Wace ce wannan kuma? Ina matar Mustapha kin nan da ta rasu? To iyarta ce. Ah, ah to Balkisa. Kirayo mini rakiya da Farida an gansu ko? Hmm, yaran nan suna nan ga barci. Ah, suna barci. To ita me take yi har yanzu? Dare ya tsala hakan ga bata kwana ba. Haba Habiba, barbarin yaran ki gaban TV har wani rabin dare hakan ga. A ake. yarana to ni suna barci tun karfe goma na dare kuma kullum hakanan ne amma ita ko sai ta gama duk ayyukan cikin gidan nan kahin ta ci abinci sannan ta ta kwanta habiba mina ke ji hakan ga? ina gane kenan baki kula da yarinya na da kike kula da yaranki. Wace ce? Ita? To, yomi kike tsammani? Kin aza ina ganin ta tana nan zan ba iyan da na haifa aiki. Hmm. Allah ya raba gawa da dariya. kin je ki wai Allah ya raba gawa da dariya haba ita ma fa iyarki ce ke ke ke ke tsaya gyara zancen ki iyar kishiyata wai dan mata rasuha to na ji amma wannan bai baki in ki kuntata mata hakan ga wallahi ki ji tsoron Allah da ya halicce ki kina da yarinya yar shekara goma sha biyar da yar shekara goma sha bakwai ha baki ba su aikin yi su da amanya sai dai balki sannan yar karama ga ta yar shekara goma sha biyu ki san da ita kadai ba ta yin wanga aiki duka ke ta saba. kaba Habiba, yarinyar nan fa kake manta, ya ce. Zainab tsayan tambaye ki, wai saboda wannan kika zo? A'a a'a a amma diba da Allah lokacin da ake nan gai, dare fa yayi nisa, ha? Kake mance fa mu musulmi ne, in ka kula da wanda baka ma sani ba, ga irin daɗin da kake ji da irin ladar da zaka samu, musamman ma an ce ɗan mijinki, ha? kuma magainiya da in ki kula da ita Allah ɗaya san dubun ladan da zaki samu kuma in kina son mai gidanki ya kamata a ce duk abin da ya fito daga gare shi ke ma ki so abin ina son mai na fa amma ke kike yin kaman biki san ba abin da mahaifiyarta ta yi mini lokacin tana raye daga na ga yarinyar nan ke nake tuna duk abubuwan da ta yi min haba habiba ke ko ai ba laihin yarinyar ne. kuma ki saurare ni in ofishi mai kula da kariyar yara suka ji irin wannan abun da ake yi Allah ɗaya san irin matsalolin da zaki samu da hukuma kuma in aka zo aka yi la'akari yarinyar nan ta ji mu ko ko wani abu ya same ta akwai ayar doka mai lamba ɗari biyu da da da biyu ke hana a kuntata ma yaro in ma babba ne bugu da gangan ko jima mutum da gangan kuma duk wanda aka kama da wannan laifin ana iya sa shi kurkuku daga wata uku har zuwa shekara biyu kuma zai biya tara ta jika goma zuwa jika ɗari na sifa subhanallahi me nake shirin ji To, wani hali yarana za su shiga in aka jefa ni kurkuku? A'a, ha ake kai ga wannan. Ya kamata ki sake hali game da yadda kike yi ma wannan yarinya kina kuntata mata kina bata wahala. Ya kamata ki sake hali tun lokaci bai kore miki ba. Baki bata kula, baki gwada mata soyayya. Allah ɗaya san ta kai budurwa irin mugayen abubuwan da za ta sawa cikin kanta. Kuma ki san da cewa irin wannan abu da kike mata yana iya sa ko ta ga za ki mutu kina bi cikin wahala, wallahi bata taimaka miki. Ko ko ta cuta ma kanta da kanta. kuma ke gan duk wannan laihinki ne. Na ji kuma ya kare. Balkisa. Na mama. Zo iyata, ta ki ci abinci kin shi ko kuma ki je ki kwanta. Ki yahe mini kin ji iyata? Na yahe muku, na gode mama. ai ba ki ga komi ba ina jiran babanta ya taho ni da kaina zan mishi magana don ya samu ya bude miki kan nan naki da eh Zainab babanta bai san ba me faruwa cikin gidan gafa dan Allah ruha mini asiri kar ki bata mun gida kin san ban hangi ba matsalolin da ke tattare da wannan abun kishi na akan wannan marigayiyar ya sa ban ganin komi to Allah dai ya kara haskaka mana komai amin to ni zan je in dan huta na gaji hanyar nan ta yi tsawo je ki huta ni ma zan je in kwanta Merci les filles pour vos conseils. Passons à la rubrique euh, culture linguistique. Le mot du jour est fact-checking. Euh, ce mot est déjà expliqué en français, en anglais et en hausa. Aujourd'hui, Ali Nyelli est là pour l'explication en fulfulde. Bonjour Nyelli. Bonjour Kaya. Bonjour Marianne. Bonjour Nyelli. Exactement, je suis là pour euh, l'explication en fulfulde. bandiraɓe giɗaɓe hettinaniɓe sigilaji studio kalangu e sigilaji niger sur kalangu pour jam weyti e moɗon hannden min gari nantinde konngol fek checking nder françire ngam eɗen jawi nanude duni fa hannden konngol gol enɗan nder kundule himɓe hewɓe fek checking konngol gol enɗan ni konngi ɗiɗi kan en kawrodira waɗude konngol gotol gol arande ni konngol fek fek o duni konngol noon gol wona wi'e konngol englishire noon na mbiyen englere nantinol konngol fekgol duni fa hannden kan woni tawi kaade ƴewtino goonga ko hunde de endan kanno fek checking o enden wonno haala anno mbirimi ɗum ni konngol fek checking gol enden ni konngi ɗiɗi kan en kawrodira waɗude konngol gotolgol fek konngol muɗum ni konngol englere noon kan woni ko waɗi checking o du englere noon kan woni tawi kaade ƴewtino go ngako hunde sabi saabi miɗen mbawi wi'ude mana fact checking kongol ingilere na bi en franciregol enɗen ni kan woni taykade ƴewtino gongaku hune misali habaru cuuɗi habaruji nder golle en ni no nawtoro gol enden ngam hokkude himbe habaru gongajo taykaki ki enden duni fa hande no di labi e himɓe kani tokkirde no wodi duni fa hande andal ngal himɓe kana tawrede waɗude checking o endal fact checking o duni fa handen no haja are e ñeñal e studio kalangu. Do dow internet amin www studio kala ngu point org miɗen godi nokkure to kokkoɓe habaruji tawi koto gongako habaruji fuu ɗiɓe keɓi kokkoɓe habaruji na en koko habaru fu de Hebi habaru no hani noon labi laabi checking o andan ni yotino, gonga ko habaru o andan de muɗum ni yottinde habaru o andan to are na feccididde mo goɗɗum ɗo kokkol habaruji meɗen dow studio kala ngowar ko ni nantinol konngol fek checking endan min memba mana merci et voilà pour tout en fulfulde merci à bientôt Merci, bonne continuation. Merci. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaitez avoir l'explication en anglais, en haussa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou message écrit au 82 89 89 à 64. Il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Bonjour, je suis Mustapha Abdelkarim Ahmed. Euh, je suis un traduit praticien ici au Niger, euh, au marché Kassordole. Je suis un auditeur des studios Kalangu. Ce qui me plaît avec Studio Kalangu, j'écoute toujours l'air de Vous voyez, donc euh, vraiment, il se passe beaucoup de débats chez eux qui cultivent l'esprit. Donc ça, donc à chaque descente, quand je descends, après avoir fini de regarder Télé Sahel, euh, la deuxième chaîne que je regarde, c'est Studio Kalangu. Je les encourage beaucoup. Ce qu'ils font là, ça éveille l'esprit et puis ça nous donne de l'information en temps réel. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Moi. Sunanani Mohamed, euh, shirye-shiryen Kalangu gaskiya yana nan yana Kara muna wayarwar da kai kuma muna jin daɗin shi gaskiya sosai da sosai. Kuma eh, kaman irin shirye-shiryen su musamman ma in ka ɗauko shirin kaman shirin su matasa wannan gaskiya yana nan yana wayar mana da kai. prema muna jin saboda duk abin da da ba mu sani ba a zanadiyar da muke sauraron su wannan muna jin daɗi sosai wallahi tamtam da yawa suke dokowa game da mata ko kuma al'adu gaskiya muna saurara sosai da su har yanzu akwai yarukan da ya kamata a ce suna da shi kuma har yanzu ba mu ji muryar su a ciki kamar yanzu anan abun abin shawarar da zan bada duk wani lang wanda ba su da shi saboda yanzu duniya duka ta mai da hankali wajen su ne kenan duk yaren da ba su da shi su yi kokari su nema su sa shi su ma a cikin program domin sauran jama'a ma a wayar musu da kai ta harshen da suke ji ma'aikatan eh, gidan kalangu ko guda da maza da mata babu wanda na bari hatta ma da wakilansu wanda suke nan cikin jihar mutane ta Nijar gaba daya ban bar kowa da kowa ba. To assalamu alaikum ni dai da farko suna na hawa Inuwa. To ina sauraron kalan gaskiya saboda shirye-shiryen suna faɗakar da mu sosai. Akan dai matasa ya hi jan hankali kuma ya hi kawo mana abu ne wanda ke jayo hankalin wanda ke suna abin da ba shi ne ba ma inda suna saurara. akwai abu da ci gaba sosai a kan shi ba karamin jin daɗin shi muke ba saboda ci gaba ne gaba ɗaya a gare mu akan yarurruka da dama da suke yi kowanne wanda bai ji ma zai ji yaran shi kowanne dai ana taɓawa to wannan dai gaskiya mun ji daɗin da farko dai ina gaida ma'aiki na kuma ina miƙa gaisuwa na zuwa ga 'yan kekima baki ɗaya sai kuma ma'aikatan gidan radiyo kalangun gabaki ɗaya ina miƙa sabon gaisuwa na zuwa a gare su shirye-shiryen studio kalangun gaskiya yana burge ni musamman ma harkan matasa da suke yi suna wayar ma da kai harkan shaye-shaye ko harkan zaman banza da wani abubuwa da sauransu dai kuma su kara himma da akan wannan abubuwa domin kuwa matasa su ne ginshikin kasa a radio dilaram muke sauraren studio kalangu abun da muke so ta jara kaman cikin gundumar ta gegime da radiyon da wani bi tana raye-raye da kana cikin sauraron labaru kuma ka ga wani labarun ya yanke ya wuce gaba wannan da a jara matsalar nan ban san ina ne ta kafa farabula a cikin ma'aikatanta domin ta wasa ma ka partener Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, c'est là que nous allons prendre congé de vous sur cette émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de moi-même Rukai Top et Mariam Adey. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. N'oubliez pas de rester branchés à 17h pour suivre nos journaux en cinq langues suivis du forum. Excellente journée à vous.